Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 15 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana zaben shekara mai zuwa a matsayin yakin ceton rai na kasarsa yayin da yakin neman zaben sa ya karkata kan da'awar cewa ya inganta rayuwar Amurkawa. kasar japan na kara da kawancen tsaro da kasashe da dama na kudu maso gabashin asiya gabanin taron koli na japan da kungiyar kasashen yankin mai zuwa yayin da ake ci gaba da samun asarar rayukan fararen hula a gaza gwamnatin biden ta amurka na kara zage damtse wajen shawo kan isra'ila ta rage karfin ayyukan soja a yankin palestinu kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa bankin duniya ya bai wa najeriya shawarar ta kara farashin litan man fetur daga naira 650 zuwa 750 to ko me masana tattalin arziki ke cewa wannan tsari akwai matsala gaskiya ita gwamnatin najeriya ya kamata ta ki karbar wannan tayi na bankin duniya in gwamnati ta kara wannan kuɗi zuwa naira bakwai da hamsin to gaskiya akwai matsala za a ji cewa wasu kungiyoyi masu zaman kansu a Nijar sun nemi kungiyar ECOWAS da ta ɗage takunkumin da ta kakaba a ƙasar Nijar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi. mu watan mu yau a maida mana dangantakan mu tsakanin Benin da Nijar da nigeria da duka sauran kasashe wanda suke iyaka da Nijar kamin ma a shiga wata rijejeniya kama kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawal ikar ke gabatarwa inda shirin na wannan makon waiwaye ne kan daga a waiwaye ne kan wasu daga cikin abubuwan da suka faru a wannan shekara ta 2023 amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana zaben shekara mai zuwa a matsayin yakin ceton rai na kasarsa. Yakin neman zabensa ya karkata ne akan haka da kuma da'awar cewa ya inganta rayuwar Amurkawa ta hanyar matakansa kan tattalin arziki da damar zubar da ciki da kuma tunkarar barazana ga dimokuraɗiyya. a cikin 'yan watannin baya-bayan nan ya zagaye kasar don tattauna dokokin da suka samar da ayyukan yi da inganta kokarinsa na kare 'yancin zubar da ciki da inganta tsaron mallakar bindiga da kuma yin magana game da aikinsa na kare tsarin mulki ya tunkari abin da aka kira batutuwan cikin gida a cikin tsari da ya ba shi damar isar da sakonni da dama a lokaci daya kamar ranar litinin sa'ad da ya fada wa taron jama'a na farko a philadelphia a wurin da aka wato dangane da wurin da aka soma shata kundin tsarin mulkin amurka cewa ma'aikatan kashe gobara sun taba ceton gidansa daga konewa daga fadarsa a white house da alama biden yana da kwarin gwiwa game da damarsa na kada abokin hamayyar sa tsohon shugaban kasa donald trump kasar japan na kara faɗaɗa kawancen tsaro da ƙasashe da dama na kudu maso gabashin asiya gabanin taron koli na japan da ƙungiyar ƙasashen yankin ta asiyan mai zuwa wanda manazarta ke ganin cewa taro ne da zai warware halayyar nuna karfi da kasar china ke yi a yankin an tsara kasar ta japan ce za ta karbi bakoncin taron na bikin cika shekaru hamsin na kawancin kasashen asiya da japan a birnin tokyo daga ranar asabar zuwa litinin a ranar laraba prime minister japan fumio kishida ya bayyana cewa japan da kasashe goma na kungiyar asiyan na kokarin faɗaɗa alaƙa a daidai lokacin da tsarin zaman lafiya da bin doka da oda na ƙasa da ƙasa ke fuskantar babban ƙalubale. Kishida ya ce ƙalubalen da ake fuskanta a yankin Indo-Pacific sun haɗa da kokarin canza tsarin da ake a kai a gabashi da kudancin tekun China da kokarin da Koriya ta Arewa ke yi na ƙara ayyukan makamin nukiliya. kishida ya kara da cewa asean ita ce mabudin tabbatar da manufofin japan na samar da yanci da walwala a yankin na indo-pacific ya kara da cewa wadatar tattalin arzikin kasashen goma na asean zai iya samuwa ne kawai idan aka kare zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin shugaban 'yan sandan kasar haiti yana ziyara a kasar kenya daidai lokacin da hukumomin kasar ke shirin tura 'yan sanda zuwa yankin caribbean da ke fama da rikicin 'yan daba france elbe na ziyarar kwanaki uku ne domin tattaunawa kan harkokin tsaro tsakanin kasashen biyu a cewar wata sanarwa da shugaban 'yan sandan kenya ya fitar ziyarar elbe na zuwa ne kwanaki bayan tawagar kenya ta tashi zuwa haiti domin tattaunawa da mahukuntan kasar 'yan sandan kenya za su jagoranci wata rundunar kasa da kasa da ke goyon bayan majalisar ɗinkin duniya zuwa haiti to amma to amma shirin tura sojojin ya haifar da cece ce a yayin da take fuskantar matsalar doka a cikin gida. To madalla an jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Bankin Duniya ya ce bai kamata Najeriya ta sayar da litan man fetur a farashin naira 650 ba duba da yadda musayar kudaden kasashen waje suke a yanzu don haka bankin ya ce naira 750 ya kamata ta sayar da litan man fetur a kasar sai dai masana tattalin arziki a Najeriya sun ce wannan karin akwai matsala. bai kamata gwamnatin najeriya ta amince da wannan shawara ba saboda za ta shafi kowane fanni daga abuja ga rahoton da wakiliyar murƙayya bashi ta aiko mana bankin na zargin cewa har yanzu gwamnatin najeriya na biyan kudin tallafin man fetur idan aka yi la'akari da yadda farashin yake a yanzu bankin na duniya ta bakin wakilinta da ke kula da fannin tattalin arziki a najeriya alex sinat ya ce kamata yi gwamnatin najeriya ta sayar da litar man fetur a kan farashi naira bakwai da hamsin saboda ya kasance matsaya ɗaya da yadda musayar kudaden kasashen ƙetare yake a ƙasar alex sinat ya bayyana hakan ne a abuja lokacin da yake gabatar da jawabin manufofin kasar ta farfadowa sabuwar manufa da kuma sakamako mr sinat ya kara da cewa idan muka kiyasta yadda farashin litar man fetur yake a yanzu da kuma yadda farashin canjin kudaden ketare suke za ka ga cewa gwamnatin kasar na biyan kudin tallafin man fetur domin najeriya na amfani ne da kudaden kasashen ketare wajen shigowa da man fetur kasar sai dai masa masana na ganin wannan shawara ta bankin duniya ka iya mayar da hannun agogo baya duba da yadda rayuwa ke da matukar tsada yanzu a kasar a cewar aliyu usman jibo masanin tattalin arziki kuma malami a makarantar koyar da malamai da ke jihar jigawa wannan kari akwai matsala gaskiya ita gwamnatin najeriya ya kamata ta ki karbar wannan tayi na bankin duniya in gwamnati ta ƙara wannan kuɗi zuwa naira 750 to gaskiya akwai matsala mun san halin da 'yan najeriya suke ciki kuma duk duniya ta yarda 'yan najeriya suna cikin halin kunci da kakana ka yi sakamakon karin da aka yi a baya wannan kari in an sake yin shi zai kara kashe masana'antu in an samu wannan kari zai taba kowa da kowa domin ba wani kaya wanda ba a sa a matsar da shi daga wannan wajen zuwa wani wajen saboda haka kuɗin sufuri na kowane irin fanni na sufuri zai karu in ya karu kuma shi ma farashi na kaya musamman kayan cima maka shi ma zai karu saboda haka gwamnatin najeriya da ma ita kin duniya din ya kamata su yi duba na tsanaki su duba halin da 'yan najeriya yake ciki su gane cewar yin wannan karin zai jefa tattalin arzikin najeriya ne cikin matsala shin koyaya dillalan man fetur suka ji da wannan shawara ta a kara farashin litar man fetur zuwa 750 da bankin duniya ya bawa gwamnatin najeriya Bashir Salisu Tahir shine shugaban dillalan man fetur ta Ipman reshen Arewa maso yammacin Najeriya. Shi World Bank ba su za su yi determining din nawa za mu sai da mai ba. saboda ba su san yanayi da muke ciki da wahala da dan najeriya yake ciki ba kuma abin da ake faɗa idan an yi da regulation market force karfin kasuwa shi zai determining inda za a sayar da mai to amma yanzu ma ƙasa kasa yake yi ya kamata dan najeriya ya samu sauki a ce man nan ma ya da 400-500 tunda man nan kasa yake yi to ya kuma za a zo a kara cewa a sai da mai 750 kuma in haka ne dan najeriya so haka za a yi ta danna shi kenan sai ya zo ya rasa yadda zai yi yanzu dai hankulan 'yan kasar ya karkata ne ga gwamnatin tarayya ko za ta yi amfani da wannan shawara ta bankin duniya ko kuma za ta yi la'akari ne da halin kunci da 'yan kasar suke ciki rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya madalla a gaida rikayya basha da wannan rahoton Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Murtala ya da labaran duniya kashi na biyu. Yayin da ake ci gaba da samun asarar rayukan fararen hula a Gaza da kuma matsin lambar ƙasa da ƙasa da na cikin gida a kan Amurka. Gwamnatin Biden na kara zage damtse wajen shawo kan Isra'ila ta rage ayyukan soji a yankin Falasɗinu. Mai ba da shawara kan harkokin tsaro na fadar White House Jake Sullivan ya tattauna batun jiya alhamis tare da prime minister benjamin netanyahu da membobin majalisar ministocinsa na yaƙi a isra'ila taron shine na baya bayan nan a cikin jerin alkawarin da aka yi a kwanan nan da nufin tursasawa isra'ila ta sauya daga kai munanan hare-hare na bai daya zuwa na auna ayyanannun wurare tare da amfani da bayanan sirri sabanin hare-hare akan mai wato sabanin hare-haren kan mai uwa da wabi a cewar wani babban jami'in gwamnati a ji a yayin da yake zantawa da manema labarai a yammacin jiya alhamis jami'in wanda ya yi magana bisa sharaɗin sa kai sunansa kamar yadda aka al'adanta ya musanta rahotannin kafafen yada labarai na cewa amurka ta shata jadawalin 'yan makonni ko karshen shekara ga isra'ila ta kammala yakin da take yi ya ce majalisar zartarwar isra'ila ce ta yi wa amurka bayani kan wani wa'adi da za a iya ɗauka a wani labarin kuma babban hafsan tsaron isra'ila yov gallant ya shaidawa mai ba da shawara kan harkokin tsaro na fadar white house jake sullivan da ya ziyarci kasar a jiya alhamis cewa za a ɗauki wasu watanni kafin sojojin isra'ila su fatattaki mayakan hamas a zirin gaza gallant ya ce hamas ta shafe fiye da shekaru goma tana shirya kayan aikin ta a ƙarƙashin ƙasa da kuma a doron ƙasa a can gaza kuma domin rusa ƙungiyar ta tsatsauran ra'ayin islama akwai buƙatar lokaci mai tsawo kuma zai ɗauki watanni da yawa ba a sami wani sharhi na amurka a nan take akan tattaunawar sullivan da galand ba yayin da isra'ila wato yayin da yakin isra'ila da hamas a gaza ke cikin wata na uku ofishin galant ya ce jami'an biyu sun kuma tattauna batun mayar da 'yan isra'ila gidajensu da ke kan iyaka da lebanon zuwa arewacin kasar a gaida murtala faru kusan yana da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙasar Nijar ne suka shigo Najeriya da ƙoƙon barasu ga Majalisar Dokokin Ƙasashen Yammacin Afirka inda suka nemi ƙungiyar ECOWAS ta ɗage takunkumin da ta ƙaƙaba wa ƙasar Nijar domin akwai abin duba a halin da al'umma suka shiga. wakiliyar murya amurka madina dauda ta halarci taron manema labaran da kungiyoyin suka kira a abuja ga rahoton da ta aiko mana Shugabannin kungiyar Masaf ta ƙasar Nijar a ƙarƙashin jagorancin barista Rilwan Abdulrahman su ne suka yi tattaki zuwa birnin tarayya Abuja inda suka gana da 'yan majalisar ƙasashen yammacin Afirka domin ganin an ɗage takunkumi da aka ƙaƙabawa ƙasar wanda ya biyo bayan juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar watanni biyar da suka wuce. Barista Rilwan Abdulrahman ne ya karanta jawabin bayan taron. mu mu yau a maida muna dangantakan mu tsakanin benin da nijar da najeriya da duka sauran kasashe wanda suke iyaka da nijar kamin ma a shiga wata rijejeniya shine kwata na farko recommendation wanda mun kai a bude iyaka kamin a fara rijejeniya na biyu muka ce a mai da wuta kamin a ce duka rijejeniya za a shiga an taɓa rijejeniya cikin duhu kamar cinikin kura sannan na uku sun dahe kuɗin nijar yau da abunka baka ɗoka shine ake ce ma gel de avoir da kuɗin nijar da yan nijar yau da kuɗin ka banki in ka je baka iya ɗoka inda kake so na tambaye ɗaya cikin 'ya'yan ƙungiyar lawali tsalha ko yana ganin barazanar da ƙasar nijar ta yi cewa za ta fita daga ecowas zai wani tasiri ga bayanin da ya yi manufan da aka kawo sai da yawo ecowas ba manufa ba ne na a yaudari al'umman kasashen afirka ko ce kasashen sai da yawo kungiya ce mai tsari muhimmi na taimaka ma talakawan da suke cikin kasashen ecowas amma tahiya na tahiya tahiya na tahiya sai ya zamanto shugabannin kungiyar sun ɗauki wata huska sun baiwa kungiye don saboda biyan manuharsu ko in wuce don biya ma wasu ƙasashe bukata da suke goya musu baya saboda haka nan hita daga cikin ecowas bai zama muhimmi ba kamar a ce shugabannin ecowas su san ciwon ƙasashensu su san ciwon talakawansu su yi aiki ma ecowas yanda aka azota tun da farin shine babban maganar da ya kamata a yi hita daga cikin ecowas wani abu ne daban ana iya a hita ana iya a tsaya amma babban abun da ya kamata su shugabannin ecowas su sani sun sun juya mata huska ba huskar da aka azata bacci yanzu ake ta bisanta amma farfesa abdul fatah musa na kungiyar ECOWAS ya ce kwamitin na shirin zuwa ya gana da shugabannin Nijar. Inda inda muna magana yanzu gaba sun sun samu eh, contact da su suna yi don eh, muna jira ne eh, lokacin da za su ba kwamitin mutu je wurin nan ba su sun je mu muna jiran CNS ne su ba mu lokacin da suna so wannan kwamitin su zo wurin tukuna shakarar ga ya kare ba sun je wurin na su gani su. Abin jira a gani shine ko waɗannan kiraye-kiraye kudade za su yi wani tasiri kafin kwamitin ya shiga tsakanin ƙungiyar ecowas da shugabannin ƙasar nijar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to madalla gaida madina dauda yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya Mai sauraro waiwaye shirin manuniya na wannan mako fa ya tattaro tagagin tuturniyar zaben wannan shekara ne da ya ta da guguwa. Maganin wannan inconclusive shine eh, dama doka ce dole a cire wannan sashe na doka. Idan ya kasance ya bayyana karara akwai matsala a zaɓe to kotu sai da aka yi da nan ta yanke hukunci. amma wannan ba zai yi ba duk da dai an samu cikas amma hukumar zaɓe ta ceci demokradiyya a najeriya ta ceci zaman lafiya a adamawa peter obi da ni muka ci wannan zaɓen in dai za a yi gaskiya a najeriya shi bola tinubu shi ne wanda yake da hakkin gaya duniya abin da zai yi wurin ɗaukar abokan aiki ministoci da sauransu yan najeriya ya kamata su fahimta cewa duk wani shugaba wanda yake rura wutan bambance-bambance baya kaunan wani wannan kasan. Haka nan ma dai a cikin wannan shekara ne aka taka takun tattake guri akan kama karagar majalisar kasa musamman ma dai ta dattawa. Magana an zaɓuwa na an naɗawa na an naɗawa na kafin ma a rantsar da majalisar muna gani ya saba a ƙa'idojin demokradiyya da za mu lamunta A baka san abin da ya faru lokacin tambuwal ba duk akan idan waɗannan mutanen aka yi. Yau in 'yan majalisa suka bijiri ba su saba ma tsarin mulkin ƙasa ba. Kada su yadda ko a tilasta su ko a san wata hanya da za a yi a ci sai shugabannin da shi shugaban shugaba tinubu yake so su ne za su zama shugaba. cacar bakin tukukuyar cunar cire tallafin mai a nigeria ma ta sa 'yan ƙasa da dama kokawa a wannan cire farashin tallafin mai da shi shugaba bola tinubu ya yi mun gano alamun cewa ya shigo da kafar hagu kuma ya fara saka da mugun zare cire man tallafin man nan zai sa waɗannan nau'i daban-daban da ake maganar mutane miliyan 133 suke wannan cikin wani talauci na nau'i daban-daban to zai sake karuwa za ka je nijar ka sayi mai a gidan mai 550 ko shi da Alita amma na bumburutu ya fi wannan na gidan man ana saboda na bumburutu daga Najeriya ake kawo shi waɗannan fa so mun taɓa muka tattatso cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shirin waiwaye na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a yake zuwa. Shiri na ɗari da arba'in da takwas cikin shirin manuniya amma fa na biyu a cikin jerin waiwayen da muke duba abubuwan da suka faru don mu yi tilawa. Tilawar kuma ita ta kai manuniyar wannan makon duba zaben shekarar nan ta dubu biyu da ashirin da ukun da aka ce yana cike da damban dambarwa. To ina ganin maganin wannan inconclusive shine dama doka ce. Da ko da an fasa akwati ko an yi obabotin duk wanda ya rinjaye ko da da kuri'a ɗaya ne shi ake eh, sanarwa wannan dokar ta ce akwai wasu ka'idoji so ni ina ganin mai yiwa zuwa gaba dole a cire wannan sashi na doka duk da dai an samu cikas an samu fitina amma hukumar zabe ta ceci demokradiyya a najeriya ta ceci zaman lafiya a adamawa saboda da an bar halayyan kwamishinan inec na adamawa da sun sa adamawa adamawa a wuta kusan duk dan adamawa ya kamata a baiwa mutanen ainek hakuri wannan rashin fahimta ne da rashin sani akan cewa hudu ne ya haifar da wannan abun kuma mutanen najeriya su kama shi shine mai hakkin wannan abun da ya faru mun ce ba a mana adalci a wannan zaben da ya gabata ba abinda doka ya bamu dama mu shigar da kara mun shigar da kara muna nan kuma muna jira a dawo mutan najeriya da su na ɗaya muka zo jihar da wanda suka ba yanzu alhaji tinubu ya shekara takwas yana gwamna mu muka ci wannan jihar birnin tarayya ba su ci kashi biyar a birnin tarayya ba wanda an saba wa constitution din najeriya saboda haka mun ce wannan shugabancin na da rauni ina nan kuma bakin abin da na faɗa peter obi da ni muka ci wannan zaɓen in dai za a yi gaskiya a najeriya in allah ya so ya yarda za mu shugabancin najeriya kuma za mu gyara najeriya wato sai an yi kokari a cikin dokar zaben a yi kokari a sa hakan amma abu ne zai yi kamar da wuya a cikin wannan sabon dokar zabe ta fada cewa idan ya kasance ya bayyana karara daga takarda akwai matsala a zaɓe to ba a bukata a kira shaidu ko zai da aka yi da nan ta yanke hukunci amma wannan ba zai yi ba saboda dokar zabe ita zaɓe take take ta'ambaye shi shaida kuma akwai doka daban evidence act kuma tabbatar maka ga kotu kotu ba ta yi da wannan ba game da zaben shugabannin majalisun kasa kuwa wasu masu yunkurin ɗauki dora ne suka gabza karo da shan ruwan adawa wannan mataki da gwamnatin tinubu ta ɗauka na cewa ita za ta kaka ba ma 'yan majalisa shugabanninsu ba daidai ba ne na ɗaya dai majalisa tana da 'yancin kanta an nisanta ta da bangaren zantarwa na biyu kuma wakilanmu ne mu muka zaɓe su kuma daga lokacin da muka zaɓe su muka turo su abuja da 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai amana muka ba su kada su yadda ko a tilasta su ko a san wata hanya da za a yi a ci sai shugabannin da shi shugaba tinubu yake so su ne za su zama shugaba kin san dai kusan kashi saba'in da biyar na 'yan majalisar dattawa ba za su dawo ba kuma da yake akwai 'yan jam'iyyu daban-daban in aka hada su 'yan jam'iyyun nan sun mafi jam'iyyar gwamnatin yawa saboda haka in aka yi wasa abin da ya faru a ta takwas zai sake faruwa don in suka yi tutsu ba abin da jam'iyyar gwamnati za ta iya yi kawai ranar zaben shugabannin majalisa za a shiga zaurorin nan za a je a yi zaɓe a zaɓi wanda ake so a baka san abin da ya faru lokacin tambuwal ba baka san an naɗa ete patricia ete bila da pdp sun naɗa ta duk da ita ba suna suka sa ba wata uku bata miƙe ba baka san sanar president da yawa da bangaren zatarwa suka naɗa majalisa bata yadda ba duk akan idan biyan waɗannan mutanen aka yi. Wato tsarin tafiyar da shugabancin majalisu ya sha bamban ba kamar yadda yake a majalisar zattarwa ba. Shi a majalisar dokoki ana kyale su ne su zaɓi wanda suke so a cikin kansu su ya su ya su ba a yi maganin bambancin jam'iyya siyasa ba ko wani abu. So saboda haka yau in 'yan majalisa suka bijire suka ce ba su ba su saba ma tsarin mulkin ƙasa ba ba su saba ma tsarin mulkin jam'iyya ba. Amma wannan zaben ya nuna makan cewa wannan majalisa da yardar Allah ba za ta zama da yar aisha ta ba a kin ga inda aka fafata tsakanin sha fabio da abdulaziz mutane goma sha bakwai ne su kuwa wasu yan najeriya kalaman kame hannun gwamnatin shugaban kasa tinubu akan tallafin taimakawa yan najeriya game da kuɗin mai ne yasa suka jingina wa gwamnatin gazawa gmd na nnpc ya mun gurfana da shi anan ce mana man fetur din da najeriya take dora ma wannan tallafin tana shigo da shi daga nan har sudan ake kaiwa ki tsallaka nijar za ka je nijar ka sayi mai a gidan mai naira dari biyar da hamsin ko ɗari shida a lita amma na bumburutu ya fi wannan na gidan man ana saboda na bumburutu daga najeriya ake kawo shi to da haka ai ba mu ne muke cin gajiyar tallafi da ake ba kawai 'yan kasuwa ne suke cin gajiyar sa. abin da ya kamata gwamnati ta yi maimakon a cire tallafin mai farko shine ya kamata a tantance lebar litan man da ake sha a kowace rana saboda karin da ake akan yawan litan da ake sha shi yasa gwamnati take ganin abin yayi mata yawa ko da dai gwamnati tana da hujjanta to amma hakikatan aka duba za a ga al'umma za su shiga cikin wani hali na wahala dan najeriya a wannan cin farashin tallafin mai da shi shugaba bola tinubu ya yi a tashin farko mun gano alamun cewa ya shigo da kafar hagu kuma ya fara saka da mugun zare ganin cewa kamun salon mulkin sama za a samu matsala kuma gashi nan tun yanzu an fara samun matsala jim kaɗan bayan kama aikin gwamnatin shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ne kuma wasu 'yan ƙasar suka fara gaya mata yadda ya kamata a yi kaukawa yara wanda da suka tafi track na wata takwas yaran mu suna zama a gida na asu ɗin nan ba ma so a sake yi shi sannan mutanen da za a ba su mukami a tabbatar mutanen na an tantance su ba wai wani ne wanda kawai in ya zo ya sha shayi abuja mutanen kauyen suna nan ministry din yana nan kuma ba gaskiya a ci gwamnati mu za mu sa ido mu ga cewa abubuwan da muka yi na alkawari ba mu kauce ba shi abin bola Shi ne wanda yake da hakkin gaya duniya abin da zai yi wurin ɗaukar abokan aiki shi da sauransu. Bana an gama zabubuka lafiya amma da sauran kura baya. Koke-koke da suka bi bayan zabe sun dada raba kaunan mutane. Yan Najeriya ya kamata su fahimta cewa duk wani shugaba wanda yake rura wutan bambance-bambance baya kaunan wannan kasan. To duka duka iyaka batutuwan da zamu iya waiwayawa kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu ne fa suke ci gaba da karewa. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin ne dindin su yi sallamar sakin kujerun da da su ne suke ta faman fantamawa. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku duk makon duniya musamman dai abokan aiki irin su Mahmud Ibrahim Kwarin jihar kanawa da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daga kowace kusurwa ni isa lawal ikara da kan shirya an gabatar da shirin duk makon duniya ne ke cewa sai kun mako idan allah ya sake sada mu a cikin waiwaye a wannan shiri na manuniya a gaida na ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Muhammad Duguri, wakilin malaman Bauchi kuma shugaban majalisar malamai ta babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Dangane da abin da ya shafi a ce addini wanda Allah ya aiko manzo musamman da shi kuma da littafi cewa shi yana raba kai ko kuma yana kawo rashin fahimta tsakanin zamantakewar al'umma to sai dai in ba addinin ba ne. Amma addini na gaskiya wadda Allah ne ya aiko a yi shi to karantarwarsa shine haɗin kan al'umma. Karantarwarsa shine tausayin al'umma. Al'umma su zamo sun fahimci juna da wanda yake addini guda tare da wannan addinin musamman namu na musulunci da ma wanda bai fahimci musuluncin ba kuma ko da yana wani addini ne to musulunci in muka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi zamantakewa a garin Madina da mutane daban-daban daga cikin su akwai Yahudawa sannan kuma akwai mushrikan Larabawa waɗanda suke basu musulunta ba baya ga munafukai da kuma al'ummar musulmi din to saboda haka addini yana karantar da mutane ne har in ba a fahimce ka ba a zo a fahimce ka amma in ka gana amfani da addini wajen ka kawo hatsaniya da kuma rashin haɗin kan al'umma to an kaucewa karantarwa addini din wasu bisa jahilci ne suke amfani da wannan dama su raba kan al'umma wasu kuma su ake amfani da su ma'ana a yi abin da ake ce masa divide and rule sai a kawo muku matsala da kusan daga ina matsala nan ta taso ba domin in ka bar ku akan karantarwar addinin ku a dunkule to wasu ba haka suke so ba hanya mafi sauki da za su mulke ku sai su raba kanku sannan kuma duk waɗannan abubuwan fakar mu mance jahilci shine umul haba'isin su idan muka koma ga doron karantarwar littafin Allah Allah da kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba za mu yi kabilanci ba in ana tashin hankali ko fada addinin ma da kake yi ba za ka samu damar ka zauna ka yi shi ba mutane su daina amfani da addini amma manufar su ba addini ba wani zai zo ya muku roman baka ta hanyar siyasa misali musulmi ne yana tare da ku ko kuma shi kirista ne yana tare da ku alhali bai taimaki yan uwansa ma na gidansa ba musulmin ko kirista ɗin. yana samun wannan bukata da yake nema a gurin ku to baka ƙara ganinsa kuma sai in shekarar zaɓe ta kewayo muna fatan Allah ka zauna da mu lafiya lafiya. Madalla da fatan an amfana yanzu kuma sai labarai amma a takaice. a takaice shugaba joe biden ya bayyana zaben shekara mai zuwa a matsayin yakin ceton rai ga kasarsa wato yakin neman sa ya karkata ne akan haka da kuma da'awar cewa ya inganta rayuwar amurkawa ta hanyar matakansa na tattalin arziki da damar zubar da ciki da kuma barazana ga demokuraɗiyya. Kasar Japan na kara faɗaɗa kawancen tsaro da kasashe da dama na kudu maso gabashin Asiya. Gabanin taron koli na Japan da kungiyar kasashen yankin ta asiyan mai zuwa wanda manazarta ke ganin cewa taro ne da zai warware halayyar nuna karfi da kasar China ke yi a yankin. An tsara kasar ta Japan ce za ta karɓi bakoncin taron na bikin cika shekaru hamsin na kawancen kasashen Asiya da Japan a birnin Tokyo daga ranar Asabar zuwa Litinin. Shugaban 'yan sandan kasar Haiti yana ziyara a kasar Kenya. a daidai lokacin da hukumomin kasar ke shirin tura 'yan sanda zuwa yankin caribbean da ke fama da rikicin 'yan daba france lb na ziyarar a ta kwanaki uku ne domin tattaunawa kan harkokin tsaro tsakanin kasashen biyu a cewar wata sanarwa da shugaban 'yan sandan kenya ya fitar yayin da isra'ila ke ci da samu wato yayin da ake ci gaba da samun asarar rayukan fararen hula a gaza da kuma matsin lambar kasa da kasa da na cikin gida kan amurka gwamnatin biden na ƙara zage damtse wajen shawo kan isra'ila ta rage ayyukan soji a yankin dinu a wani labarin kuma babban hafsan tsaron isra'ila yau gallant ya shaidawa mai bada shawara kan harkokin tsaro na fadar white house jake sullivan da ya ziyarci kasar jiya alhamis cewa za a ɗauki wasu watanni kafin sojojin isra'ila su fatattake mayakan hamas a zirin gaza to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi a misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin martala faruku sanyin na da ya taya ni gabatarwa sai kuma dadi balawe da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu kevin ni muhammad hafiz baballe da muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.